بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، يوم يو لا يزوج الربيع الأول هجرة 1448 wadda ta yi daidai دا goma ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da takwas da shida ta miladiya za mu darasi na ɗari da arba'in da bakwai a cikin karatunmu na riyadu salim na afuwan sha hudu sha hudu gaskiya ne <laughs> sha hudu ga watan takwas na amsa ta dubu biyu da ashirin da shida za mu darasi na ɗari da arba'in da bakwai a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi za mu tashi babi na ɗari da hamsin da shida babu istihbabi tafsirin musallina alal janaza وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر wato babu soyarwa na a yawaita masu yin sallah a jana'iza sallar gawa da kuma sanya sahu sahu na masu yin sallar ya zamanto sahu uku ko sama da abin da ya fi haka ko sama da haka wato wannan mustahabbi ne a saboda ita sallah kan jana'iza a wato shafa'a ce neman ceto ne addu'a ce ake ma mamacin saboda haka ana son a yawaita masu yi saboda ba a san wanda Allah zai karba addu'arsa ba kuma yana ɗaya daga cikin wato gata na ƙarshe da ake yi ma eh, na wajen ƙarshe da ake ma mamaci bayan lokacin da zai bar duniya ya zama so a lokacin haɗuwarsa da Allah ah, an nema masa ah, gafara yana daga cikin nau'in shafa'a nau'in alfarma ne tunda kana neman Allah ya yi ma wani kana neman Allah ya yi ma wani kana roƙon Allah wani yana tabbatar da shafa'a neman ceto a wajen Allah kuma wani yana ɗaya daga cikin abin da alherin sa yake kai ma mamaci babu saɓani a kan wannan duk wani abu wato asali mamaci aikin wani baya kaiwa gare shi amma babu saɓani cewa addu'a tana kaiwa gare shi kowa in yi addu'a Allah wannan addu'a za ta amfani mamaci ah, sabanin sauran ayyuka wanda akwai saɓani a kansu sadaka ah, kamar sadaka waɗansu suna ganin ke idan ɗani ko ɗaya shi ne kaɗai ladan sadakar zai sai gama mutum. amma mun sha raddin wannan magana mun sha nuna kanta wannan kuskure ne bal abin da mafiya yawan malamai suke a kai shine daidai cewa mamaci in kai masa sadaka ko ba mahaifi ba ne ko ba ɗan uwanka ba ne ladan zai kai gare shi kamar yadda in kai masa addu'a amfanin addu'a ke kaiwa gare shi na to wannan a lokacin kafin ma abin shi lokacin da yake jana'iza lokacin da yake jana'iza kamar da muka ambata janaza shi ne yayin da aka sanya gawa a kan makara akan kira ita kanta gawar janaza akan kira kuma ita makarar janaza waɗansu suna bambancewa sai janaza wato ita ce ita ce makarar jinaza kuma ita ce gawar hmm. amma dukkanin su duk ma'ana ɗaya ne ana kiran wannan kowanne ana faɗa ko gawar ko makarar to wannan babin imamu nawawi ya kulla shi domin ya nuna mana abin da ya zo na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan mustahabbancin yawaita masu yin sallah ga jana'iza mun ana cewa ma yana ɗaya daga cikin alamomi da Allah ya kanta ga mutanen kirki dan yawanci sai ka ga ahlus sunna jana'izar su ta cika shi yasa har akan ce bainana wa bainakumul jana'i tsakanin mu da ku yan bid'a janaza hmm, to sai dai wannan ya danganta da lokacin ai lokaci lokaci ne eh, idan lokacin da bid'a ce take yayi sai a samu yan bid'a eh eh na'am الحديث الثاني والثلاثين بعد التسعمائة حديثي نتري سرد ثلاثين دبي عن عائشة رضي الله عنها قالت بدأ عائشة الله يدد إتتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما من ميت يصلى, يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه باب ونمت باب ونممتشي da al'umma wato jama'a taro na musulmi da adadin su ya kai mutum ɗari dukkaninsu suna nema masa ceto suna neman cetonsa illa shuke ofihi fati an ba su cetonsa ma'ana suna neman masa ceto shine suna neman masa addu'ar Allah ya zafarta masa shine ma'ana yashfa'una lahu ai bi ma'ana wato karban addu'arsu shi ne ma'anar shuke an ba su cetonsa bi ma'ana an karba addu'a in dai za su kai mutum ɗari suna roƙa mata Allah san Allah ta gafarta mata to Allah zai karɓi addu'ar su ya gafarta mata to kun ga wannan ya nuna cewa mustahabbi ne a sami irin wannan adadi wajen sallar janaza to kuma shi yasa idan sanarwa idan sanar da jana'iza domin wannan makasudi ne dan a sami yawan masu sallar janaza to babu laifi amma idan wanda aka hana na anna'ayi wanda aka hana shine wanda za a tsaya ana yi tare da a cika baki a kansa a domin alfahari da nuna matsayi a tsaya ana cewa yau gatan marayu ya tafi yau wane ne ya tafi ana sanar da mutane rasuwar rasuwar faduwar bango ana sanar da mutane ana sanar da ku ya jama'atul musulmi matsayi datan talakawa ya tafi ana sanar da ku janazar ta karfe kaza to inda wannan uslubi ne to shine aka haramta amma dan a sanar a ce wane ya rasu kuma an sa za a yi jana'izarsa a wuri kaza karfe kaza babu laifi inda wannan manufar ne manufar a sami yawan masu masa sallah dan a samu alkawarin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin wannan hadisi wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma Allah ya dada su shi da babansa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin muslimin yamut babu wani mutum musulmi da zai mutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajula sai A wato mutane arba'in su tsaya a kan jana'izarsa la na billahi shai'a ba sa yin shirka da Allah da komai illa shafa'ahumullahu fi Sace Allah ya karbi cetonsa a cetonsu a kansa ya Allah ya karbi cetonsu a sha'aninsa nan aka ce mutum musulmi ya eh, yi kuma ala jana'izar arba'una rajulan mutum arba'in kun ga wancan ɗari aka ce wannan ne za mu ce akan wannan bambancin me muke fahimta a kansa to wanda suke wanda suke da akwai bambanci musulmi da akwai musulmi masu shirka la yushrikuna billahi shi'a ana nufin musulmi abinda ake nufi kenan an rage to me me kenan me ke ne ma'anar wannan me ke fahimta daga ragewa yawa sauki cewa ko arba'in din ne ma za a samu to amma wannan to me yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu a a ya sahihi ko kuwa duk kowanne daidai ne na'am na'am ya wato cewa Allah daga Allah ya sanar da shi cewa mutum ɗari su ne za su Allah zai karɓi ceto sai da ƙara nuna sai da ƙara saukar da jin ƙansa da al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam sai kai arba'in ma in suka yi Allah zai karɓi ceton su hmm? saboda haka wani yana daga cikin babin a wato cewar a ƙarin falala da ta kan zo ma'anar sallallahu alaihi wasallam a saboda haka sai a yi riko da na ƙarshe kuma ba a san tarihi ba wanda yake nuna ƙarin falalar shi za a yi riko da shi tun da al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum cikin daɗi yake cikin ƙari yake ba za a ce a'a arba'in aka fara faɗa daga baya kuma aka ce kai aiki sun kai ɗari wannan mashakka ce ƙara tsanani ne ke shi kuwa sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam kullum a cikin ƙari yake wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah da sanni zai baka haka yadda ka wani ya nuna kan cewa kullum abinda kyautar fitan da Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam karuwa take yi an fahimta saboda haka wannan ya nuna cewar a ƙarin falala ko arba'in ne idan suka yi saboda haka sai in aka in ɗarin ta gagara sai a yi arba'in amma in ɗarin za su samu shi ya fi ko saboda arba'in sun shiga cikin ɗari hmm. na'am ko sama da ɗarin ko sama da ɗarin to nan kun ga an aka ce layi shiri kuna billahi shai'a ba sa yin shirka da Allah da komai can kuma aka ce minal muslimi to duk ma'anar su ɗaya abinda ake nufi dai waɗanda za wanda mamaki zai amfana da addu'a su shine musulmi saboda haka irin yadda za ka ga ana bikin bikin shugabannin ƙasashe daga manya-manyan kafiran duniya sun je na ba su amfane shi da komai ba wataƙila ma zuwan su ma ya zama to sanadiyar saukar wahala a gare shi hmm? ba su amfani shi da komai ba saboda su za su zo su yi da'a waɗanda ake nema waɗanda ba sa shirka da Allah musulmi wanda su ne in suka yi addu'a in suka nemi ceto Allah zai ce na ba ku ceton nasu gafara kuke nema masa na gafarta masa hmm? shi ne ma'anar Allah ya karɓi cetonsu saboda haka ah, kada mutum ya zamanto cewa in Allah ya sanya shi yana da in Allah ya yi mata jarabawa ta zama a cikin irin wannan mukamin ka samu babban mukami na gwamnati ko wani babban hamsa na sojoji wanda in ya zo mutuwa sai an yi masa waɗannan a za a zo a yi masa waɗannan kuma za su zo su halarci nazar, ko ba za su yi sallah ba suna can gefe Allah ya jarabce shi to ƴan uwansa su kokari su dai kokarin su ya zama to an samu wannan adadi na musulmi su tsaya su masa sallah na'am to kun ga wannan yayi nuni akan shi ma dai yana daga cikin tafsirul musallin yawan yawaita masu sallah din wa an martab ibn abdullah al-yazani daga martab ibn shi ma wannan hadisi da muka karanta rawahu muslim وعن مرثد بن عبد الله اليزني دجا المرثد بن عبد الله اليزني قالوا يتي آه نعم يتي مركز بن عبد الله اليزني تابعين بجتين تابعين آه إنما يا سوما داريا زينا سوء أي ترجمة yana so a yi targama na wato da kwamfuta ba mu ɗauko kira Allah bin Nubala ba. Na'am? Karanta mana. Tarjama Marfat ibn Abdullahi ya zane min siyari a alamin bala Haka nake bahas ɗin in babu lissafin martar ibn abdullahi yazani tarjamatuhu min siyar a'lam Na? to ya ce, kana malik ibn hubayra malik ibn a al-kindi sahabin annabi sallallahu alaihi wa wasallam nazala hims ya kasance shi ne gwamnan muawiya a hims idan sallah alal janaza in ya kasance idan yayi sallar yayi sallah akan janaza bi ma'ana yayi limanci wajen ya jagoranci yin sallah alal janaza anufin shine limamin fataqallan nasa in ya mutane sun yi karanci sun zamanto kaɗan alaiha in ya ga karancin mutane akan janaza ba su da yawa jazza'ahum alaiha salatata ajza' sai ya kasa su kan ita gawar kashi uku gida uku sun maƙal sannan sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce eh, sahu uku shine ai yanzu ka ji ai hadisa abinda ta ban yi bayani ba kenan na kyale yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, man salla alaihi thalathatu faɗa faqad awjab wanda duk sahu uku suka yi masa sallah to wannan ya wajabta ma kansa aljanna ko kuma ya wajabta ma kansa samun ceto hmm. shi ne ma'anar ya kasa su kashi uku martad ibn abdullahi al-yazani na'am to wannan kuma shi kuma hadisin ya zo da ɗaya ɓangaren na abin da imamun nawawi ya targama a kansa na cewa na'am al-imamu abul khair al-yazani al-misri alimul diyar al-misriya malamin mutanen Misra, wa ah, muftiha mai musu fatawa wa yaban batlun min himyar asalin ta ce daga himyar al himyar yuna a ah, ah, misrawa a yamanawa ne haddasa an abi ayyub ansari ya yi ruwaya daga abu ayyub al ansari mai masaukin annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan annabi al madina وزيد بن ثابت وأبي بكرة الغفاري وعقبة بن عامر وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وجماعة ولزم عقبة مدة وتفقه به يا لزم عقبة بن عامر يكما دشين يسامي إلى من كان في kusan uku baka bin amir da shi aka yi fatahu misr da shi aka ci misr da yaƙi saboda haka shi ne ya yada ilimi a misra Yaushe shi martab ya lizince shi da shi ya zaman to malami shi ne babban shehinka ya zaman to malamin ka haddasa an hujafar ibn rabi'a wa abrahman ibn shumasa wa yazid ibn abi habib wa ubaidullah ibn abi jafar wa ayyash ibn abbas al-qutbani wa jama'a duk wa'annan almajiransa malaman layth ibn sa'd imam ahli misr qala ibn yunus eh, ibn yunus shine yana nan littafin sa shine tarihi misr ya rubuta tarihin misra tarihin manya-manya da suka shiga garin abu sa'id ibn yunus ba kana mufti ahli kana mufti ahli misr fi ayyami ya kasance shine muftin mutanen misra a rayuwarsa wa kana abdul aziz ibn marwan yani mutawalli misr abdul aziz ibn marwan wanda yake shine gwamnan misra ah, yuhdiruhu majlisahu lil futiya yana zaman da shi a majalisinsa domin fatawa wato kaga ba yanzu ne ake yi ba dama can majalisun sarki sai an samu malaman malami ko malaman fatawa eh sai an samu malaman fatawa a a malamin fatawa malaman fada zagin su ake yi wai ana ganin kan cewa malam fada wato mai sai da addinin sa ya shiga cikin masu mulki eh, malam shi da ake cewa malamin fada wato mai bin san ran sarakuna wannan suna amfani da shi domin aibata malami eh na'am da suke cin malamin ya aka ne shi wannan malamin fada ne wai eh, aibatawa ne wannan malamin fatawa haka ake cewa malamin fatawa mu kuma a nan a fadar Kano akan ce musu malaman gaban sarki mu a nan Kano haka ake ce musu malaman gaban sarki wato suna zaune a gaban sarki idan an yi fatawa idan wata abin shari'a ta zo sarki da to malamai ne kuka ce sai su faɗa in suka faɗa sai ya zartar da hukunci bisa fatawarsu hmm. an ce malam ibrahim na ne a malamin ma nasiru kabara shi baya zama a tsugune yake a tsugune yake inda aka zo duk zaman yana da cikin malaman gaban sarki ai na ganta ita nake karantawa a nan idan yayi ai yanzu da sauranta yake zauna barakallahu fi Allah ya baka lada hmm? yana tsugunawa idan ya ji an yi hukunci na zalunci dama a tsugune yake ke kawai ya miƙe ya fita to yana miƙewa ya fita sarki ya san an yi ba daidai ba sai ce to a duba wannan fatawa ko kuma ya tura a je a tambayi malam cewa me aka yi na kuskure ya za a gyara wannan abu me aka yi yana so a gyara sai eh, a gyara to shi kenan sai a zauna lafiya da shi <laughs> to shi marfat ibn abdullahi yazani haka yake a fadar abdulaziz ibn marwan wanda yake shine shine gwamnan misra a lokacin tuwufiya abul khair sanata 90 ya rasu a shekara ta 90 bayan hijira to shi malik ibn hubaira ya zauna a misra ya zauna kuma a sham a hims homs wanda wanda ake ce ma homs tana yanzu tana to shi ne ya halarci ya ruwaito mana wannan sunna da shi a marsad a da shi malik ibn hubaira yake yi wato idan ya zo zai yi sallar janaza aka kawo gawa sai ga mutanen ba su da yawa to sai ya kasa su kaso uku don ga wannan karin falala ne don in suka yi sahu uku ma'ana ko ba su kai arba'in ba in dai sun kai sahu uku to za su to Allah zai wajabta wannan ceton wannan tsarin falala ne wannan wannan tsarin falala ne saboda haka wannan yana daga cikin fiqhun da ya kamata mu kula da shi da limamai masu sallar janaza idan za a yi sallar jana'iza to su raba su kashe uku su sahu uku to idan sun kai arba'in eh, sai sun yi sahu uku ko kan suka yi arba'in tun da an ce in dai sun kai arba'in za a yi musu ceto za a ba su ceton ai ba sai sun yi sahu uku ba kenan ko kan a haɗa biyun ita ce magana a haɗa biyun da ai nema ake yi nema ake wajen Allah in ba aka samu ta nan aka sake samu ta nan fa biha wa in ba a samu ta nan ba aka samu ta can to alhamdulillah saboda haka a haɗa biyun ko sun kai mutum ɗari to liman ya tsaya ya tabbatar an yi sahu uku kuma kun ga yadda usulubin sahabbai suke idan suka zo da wani hukunci to sai su faɗi madogararsu sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato da yayi musu haka sai a ce to ba kawai to wato haka ake yi a sai ya ce musu da madogara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk wato sahu uku suke masa sallah to faqad aujaba ya wajabta mutum sa aljanna to an da babin ko wannan shi ne hadisai guda uku ya kawo a cikin babin wannan hadisi na ƙarshe rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi yace hadithun hasan wa ba'afahu al-albani fi da'if al-jami' albani ya raunana hadithin a cikin da'if al-jami' ina ga saboda ibn ishaq ya rawaito shi to amma kuma a tirmidhi da ya rawaito hadithin ya ambaci cewar ibn ishaq ya ruwaito ya saba ma sauran mutane da faɗan wata ziyada saboda haka sauran mutane da basu waɗi ziyadar ba za a koma asali hadisin nasu tunda turmiji da raito hadisin cewa ya hadisin hasan bi ma'ana yana da shahid akwai abin da yake masa shaida in turmiji yake hara hadisin hasan to hadisi ne wanda yake ba munkari ba kuma wayruwa min ghairi waji an ruwaito shi ta wani hanya kuma a cikin isnadin babu wanda ake tuhumarsa da karya. ya ce wa kullu hadithin laysa fi lam yakun rawihi muttahaman bil kadhib wala munkaran wa yurwa min ghairi wajhin fa huwa hadath fa huwa hasanun indana dukkan hadisi da aka ruwaito wanda mai ruwayarsa ba a tuhumce shi da ba a tuhumce shi da karya ba kuma hadisin ba munkari bane bi ma'ana ba riwaya ce wanda ta tabbata cewa akwai kuskure a cikin ta ba kuma a ruwaitun shi ta wata hanyar wannan shi ne hasan mu a wajen mu in ji tirmidhi saboda haka wannan hadisin ya cika waɗannan sharaɗai tun da yana da shawahi hadisan da suka gabata za su to za su yi masa shaida za su yi masa shaida sai dai kasancewar sahu uku ɗin to wannan shi ne wanda yake an samu tafarrubi an samu tafarrudi da ambatansa wallahu ta'ala a'lam na'am akwai tambaya akan wannan babin na eh eh to ai sahun jana'iza zai ɗauki kamar sahun sallah za a bashi ba za a ce don jana'iza ba ce a bashi ya karkace sai a miƙar da shi a daidaita shi ba za a ce don jana'iza ba ce tun da dai a sallah ce sallah ce duk da yake ana cewa addu'a ce amma an kira sahun ta sahu tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu sufu sahu uku kuma sahu na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya alata na kama ta sufu mala'ika ba za ku sahu ba kamar yadda mala'iku suke sahu to wannan shine sahun musulmi irin sahun mala'iku sahabbai suka ce kaifa sufu kaifa sufu mala'ika ya mala'iku suke sahu yace yutimuna saffal awwal fal awwal suna cika sahun farko sannan wanda yake bin sa hmm, ka. zai a duba mana mai albani eh, eh, tafsir din abinda albani yace na hadisin man salla alaihi salatu sufu hmm, dan muga illa ta ga na'am bala na babu ne fi in yayi sai zamanto tafkir ne yana tunatarwa yana tunatar da wanda za masa sallah saboda haka yan uwan in suka tashi ka san yawancin abin da aka ce mutum ya bari wasiya ana rike shi kam kam in mutum aka ce yayi wasiya ga wanda zai masa sallah to za a yi ta za a ta kaiwa a komo har sai an same shi don ya masa sallah to haka dalika in yi wannan ya ce yana wasiya cewa aka tashi masa sallah a tabbatar an yi sahu uku babu laifi ya yi a kan wannan hmm. na'am abin babu aula idan uku idan uku sun zama wancin sanadiyar samun wajabcin shafa'a don ake sama da uku ba hmm? sun ga aula uku ta samu da daɗi na'am eh waɗansu malamai sun sauƙaƙa da mutum ya taimama domin ya riski sallar janaza tunda ita ba babu wato ba sharaɗan saboda ba ta ƙarfin sallar farilla ba sallah wadda take ba ta janaza ba an roto daga abdullahi bin umar na'am nan idan mutum ya zo sallar janaza sai ya tarar an riga an yi karbarori har guda biyu sai karbara biyu ko ɗaya kawai ya samu to ana yin sallama sai ya rama kabbarorin kafin ya tafi sallama idan ba ɗauke gawar ba ya samu ya shigar da addu'o'i tsakankanin kabbarorin in aka in aka sallama sai Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu amma an riga an dauke shi sai kabbarorin kawai eh, amma in yana nan kamar yadda ina ga imamun nawawi ne ya faɗa in dai yana nan ba ba ɗauke shi ba sai sai ya addu'a hmm. na'am a waɗansu kafin a ɗauke akan ɗan tsaya a yanzu ma da za ka ga saboda wajen sallar janazar da ike ta zamanto nuna kai ne nuna kan cewa an zo an yi jagawar tana kwance mai mahan a ɗauke ta ɗan uwan wanda don shi aka zo aka so ya ga cewa an zo abin shi ana ta gaisawa da shi an manta ma da ɗauki gawar ba ga a cikin irin wannan sai kai an amfani da lokacin kai mata addu'a eh to wannan shine na ayu da ba su da asasi bayan an riga bayan ya riga ya mutu kuma a je gidan talabijin ana sanarwa Allah ya yi na da wani rasuwa in ba akwai wata manufa ba a sanar a ce wanda yake da wani haƙƙi ko wani bashi a kansa da Allah ga lambar waya ya kira in ba da wannan bane in dan kawai a sanar ne kan cewa an sani dan a san cewa wani ya rasu ko kuma dan su ƴan uwan dan wato su zamanto an san su an san cewa su ƴan wane ne wane ya dan wani lokaci ma zaka ga in a idan har sai an faɗa kan cewa ya rasu ya bar ya'ya daga cikin ya'yansa har da wane da wane da wane eh to kaga duk wannan duk ba shi da ma'ana nuna kai ne eh, eh, ba wata manufa sahihiya shi ne kafin ya rasu a sanar don a samu da yawa su zo su masa sallar jana'a kafin a sallah eh, bayan ya riga ya rasu manufa sahihiya don in akwai wanda yake bin sa wani abu ya zo ya faɗa don a biya shi haƙƙinsa amma in ba don haka ba babu wata ma'ana ta sanarwa na'am na'am aliyu eh eh yana da faɗi yana da tsawo tsawon. eh ito eh, shine aka ce a raba su eh shine ai ai a hana na an hana na farkon yayi tsawo a hana shi yayi tsawo dan a samu uku in ba su da yawa shine نعم ايه ايه ka هنا حديث حسن وقال آه، آه، الترمذي وتبعه النووي في المجموع حديث حسن واقره الحافظ في الفتح وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث اذا صرح بالتحديث لكنه هنا قد عنعن فلا أدري وجه وجه فلا أدري وجه تحكيمهم بالحديث فكيف التصحيح؟ آه، الشيخ الألباني كاتب كما يأتي حديثا ضعيفا كما يأتي ويستحب أن يصف وراء الإمام ثلاثة صفوف فصائلا لحديثين رويا في ذلك الأول أن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة, سبعة نفر فجعل ثلاثة فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا تبقى شيء تو فهنا هذا من تشاهد saboda haka idan malik idan idan tirmidhi ya hassana shi ya dace da ka'idarsa wa yi wani gairi wajhin yana da illa raunin da mai tsanani ba ne shi ne an anafi ibn isa shi ne na ce ai shi ne illar buhari mace ce ce illar baka ji ba illar ibn isa mudallis ne ya ruwaito shi bil an ana shi ce illar wannan wannan a tajmi illa ce yasira wanda aka ruwaito hadisin ta wannan hadisin na abu umama ya karfafa shi shi yasa tirmidhi ma yake hasan ne eh, to sai dai Sheikh Nasir rahmatullahi alai ina so ya dan nuna kan cewar a ka'idar mun dai ta ilimin ta musala yana nan akan tafa ya sani sai za a ce za a ce wannan hadisin hasan ne bayan ga ibn ishaq a ciki yayi an ana to amma da ya koma ya ya maida ya halarto cewa shi tirmidhi in yace hasan ne ba yana nufin hasan da ba hasan da gairi wani hadisin hasan da gairi hasan da gairi eh saboda mutaba'a saboda tun da nan ba mutaba'a bace babu ma yi ƙwararru fi na'am sabbi da kake cewa Wata eh, da ba a ruku ba da sujada. A'a, dole ne a yi sahu. A yi sahu, a yi tsawo amma a ce kawai a yanke wannan a yanke wannan ko kuma yayin da aka ga dama a yi tsayuwa ce ta sallah na'am babu komai a yi sallah da takalmi ai ko sallar farilla ma ana sallah da takalmi eh zai ya ce a daidai sau kar ya sai an ya san an ya ga an daidaita kuma kar ya kabbarar sai ya ga an yi sahun guda uku na'am zuwa lokacin sallah dan a samu mutane in dan a samu mutane da yawa ne ba laifi eh idan ya zama to kan cewar ba wannan idan ya zama to su ne kadai su kadai sallar da aka yi masa zai samu kwarai babu ma yi ƙara'u fi salatin janaza babu abin da ake karantawa a cikin sallar janaza in aka zo sallar janaza me ake cewa ba gum ake yi ba eh me ake karantawa yace yukabbiru yukabbaru arba arba takbirat ana yin kabbarori kabbarori guda hudu ya ta'awwadu ba'da al-ula bayan ta farko zai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ثم يقرأ فاتحة ya karanta يكرم فاتحة الكتاب bai ambaci bismillah ba saboda su a wajen su shafi'iyya bismillah tana cikin fatiha sai an karanta ta dama an aka ce ya karau fatiha kitab ai tare da bismillah to mu ka wajen malikiya sai mu ce ya yi bismillah sannan ya karanta fatiha shi mai yukaddiru saniya sannan ya kaddara ta biyu wato kaddara farko karatun fatiha ne sannan ya kaddara ta biyu kaddara ta biyu sun mai yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sannan ya salati da annabi sallallahu alaihi wa sai ya ce اللهم صل على محمد وعلى محمد والأفضل أن يتممه بقوله كما صليت على إبراهيم إلى قوله إنك حميد مجيد وكما كويس اللهم صل على محمد وآل محمد يا ثلاثة أما الأفضل يتكى شيء هل يجوى قرشان صلاة إبراهيمية إلى قوله إنك حميد مجيد shi wannan nawawi shi ya zaɓa ishaq ibn rahuya ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda yake da musnad shi yake al-afdal yayi salatin da Abdullahi bin Mas'ud yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam to yar to hadisin ibn Mas'ud shi ne wanda ibn Mas'ud yake cewa hadisin yana cikin sunan ibn Majah idan ɗayan ku je ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam salati to kyautata salati a gare shi domin bai sani ba za a iya bai sani ba ana don ana bijirar da wannan hadisin gare shi ana bijirar da wannan salatin gare shi sai ya ce ya ce Allahumma ta'al salataka shi wannan shine shi ibn shi Isaac ibn Rahuya yace yana fifita in aka zo a raka'a a kabbara ta biyu ayi salatin da wannan siga shi ne Allahumma ta'al salataka wa barakatika wa rahmataka ala imamil muttaqin wa sayyidil mursalin وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ونبي الرحمة وبعثت مقاما محمودا يضبطه فيه الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم جوا كرشي yake shi zaɓin ta ke yana nan a cikin ibn al-munzir shi ya zaɓa yake cewa ga abin da shi isa ibn rahuya ya soyar a yi salati da shi da kowane lafazi dai amma dai an da salatin ibrahimiya da salatin ibrahimiya in ka je ka yi a inda bai kunshi ma na ibn mas'ud da aka yi an hada da salatin ibrahimiya amma ga shi shi ne yace in kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kai salatin hmm. kai salatin to ma'anar salatin ibn mas'ud shine Allah ka sanya salatin ka da albarkatunka da rahamarsa da shugaban masu tsoron Allah da shugaban manzanni da cikamakin annabawa Muhammad bawanka kuma manzanka jagoran alkhairi har wa yau kuma jagaban alkhairi imam wani kuma annabin rahama kuma ka tayar da shi a makami abin yabo wanda na farko da na ƙarshe za su rinka burin ina ma su ne da wannan mukamin to sannan kai Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad zuwa ƙarshe abin da ibnu mas'ud ya rubuta wannan hadisin albani ya ba a fashi saboda istilatin mas'udi amma kamar yadda muka ambata wajen karaturan nan cewa shi al-mas'udi mutane da yawa amintattu sun rawaito daga gare shi wanda ya haddasa ta jirkita a ƙarshen rayuwa ana raunana hadisinsa in ya kaɗe da hadisi to amma aka samu manyan malamai sun ruwaito hadisi daga wajensa ba su sassafa tsakanin su ba to wannan ƙarina ce da take nuna kan cewar ya yi riwayar hadisin ba lokacin da ya rikice ba shi yasa ba dan alamar rauninsa shine a samu amintattu suna ruwaito hadisin daban-daban to tunda amintattu ne inda fuska ɗaya ne na hadisin ba za su ta saba ba to in suka ruwaito ta fuska ɗaya ya nuna kan cewa bai jirkita ba ya ruwaito shi a fuska ɗaya shi yasa kuma wa'annan annabi suka ruwaito shi a fuska ɗaya to wannan shine hukuncin wannan hadisi. shi yasa ni hadisin ajrata tan ki hadisi ne hasan na'am wala yaf'alu ma yaf'aluhu kathirun min al-awam min qira'atihim inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi kada ya yi abin da yawa daga cikin gama mutane jahilai suke yi na su karanta inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wato a kabbara ta biyu sai su karanta ayar sannan su talatin fa innahu la tasihhu salatuhu idza tasara 'alayha domin in ita kadai ayar ya karanta to salatin sa bai ba inda ai ba salati bace ayar eh, ko na'am ثم يكبر الثالثة sannan ya kabbara ta uku. wa yad'u lil mayyit sai yayi addu'a ga mamacin wani Musulmi da kuma ga musulmi na sanadkuruhu min al a insha Allah ta'ala da abinda yayi addu'ar da sigogin da zamu ambata na addu'o'i insha Allah ta'ala ثم يكبر ثم يكبر الرابعة ثم يكبر تهدو ويدعو ثم الدعاء أكبر تهدو إما ومن أحسنه daga mafi kyawun addu'ar da zai bayan kabbara ta hudu allah Allahumma la tahrimna ajrahu Allah kar ka haramta mana ladan haƙurin mu akan rashin sa wala taftinna ba'dahu kada ka fitine mu bayan sa wato ka samu mu rabu da addini ko fitina ta zo mana da za ta raba mu da kai waghfir lana wa lahu kuma ka gafarta mana kuma ka gafarta masa wal muhtaru annahu yutawwilu du'a fi rabi'a خلاف ما اعتاده ما يعتاده اكثر Nas. abinda ya so shine yutawwilu du'a ya tsawaita addu'a fi rabi'a a cikin kabbara ta hudu sabanin abinda wato sabanin abinda da yawa mutane suka ɗauke shi na al'ada cewa ba a tsawaita addu'a bayan ta hudu li hadisi ibn abi aufa allazi sanadkuruhu insha Allah saboda hadisin Abdullah ibn abi aufa wanda za mu ambata bal wannan mazhabar hanabila ne gaskiya su a mazhabar hanabila ma ba addu'a bayan raka'a ta bayan tabbara ta hmm, amma shafi'iya ana yi ko malikiya ma an ana yi kuma ai maqsudin kowace ai addu'a ake a kowace tabbara sayyidina ali radiyallahu anhu idan wanda aka kawo masa zai masa sallar gawa ya je yakin badar hmm, sai masa kabbara biyar wani ma har tara yake kaiwa kuma dai ya yawaita addu'a ne shine ma'anar yawaita kabbara sama da hudu bayan kowace kabbara yi addu'a da haka ta kabbara ta hudu ana yi hmm, ana yin addu'a amma da yawa daga cikin mutane ana takaita mun haka mukan yi sai ga kabbara ta hudu daga an yi sai ayi sallama saboda ganin yadda ake yi a harami to a harami mazhabar hanabila suke yi to a mazhabar hanabila ba a yin addu'a bayan ta hudu ana yin addu'a kawai bayan ta uku ne gaskiya ban san dalilin su ba ban tsaya na duba ban san dalilin su ba amma za mu ga akwai hadisin ibnu abi auba irin wato hujja a kansu eh shi ya fi mana tsarin alheri ne yi eh? tsari ne tsarin lada kuma sai fita Allahun magfir lahu warhamhu eh sai ka koya musu eh to malamai ne san suna akwai kasan ko suna yi fa amma al-adiyatu al-ma'thura amma addu'i da aka ruwaito ba'da takbirati salisa bayan kabbara ta uku fa minha to kun ga wannan inda inda an ya faɗa tartibin nan aka yazo a hadisin ibnu abbas ibnu abbas yake yana daga cikin sunna wajen sallar janaza idan kai kabbara farko ka karanta fatiha sannan kai kabbara ka karanta kai talaki da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai kabbara kai addu'a ga mamaci eh, sabanin masabar malik a masabar malik ba a karanta fatiha eh, amma za a yi za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi addu'a a dukkan barorin addu'a kawai za a yi ta hmm? hatta hudun hatta farkon ma za a yi addu'a wanda za ka yi fatihar har ita ma addu'a za ta amma hadisin ibn abbas kuma ya ce nuna sunna sunna ce saboda haka wannan ya fi ƙarfi a nan wajen yana da cikin da muka saba ma malikiya eh. na'am na'am eh Eh. Eh. to zuwa ne za a ka ɗauka magana ibn abbas da yake mina sunna ko ko maganar su wanda yake wannan ijtihadi ne eh. suna nufin suna nufin laika fiya ce min alquran ba a karatun alqurani a ciki to kuma za a iya cewa eh ba a karatun alqurani ana nufin sura sai zama ta hujja akan shafi'iyya shi ma nan nawawi bai faɗa ba a wajen shafi'iyya in ka karanta fatiyar ma har sura za ta yi na'am eh sallama ɗaya ne sallama ɗaya ne a sallar janaza hmm. wa na bi abdurrahman auf ibn malik au daga abu abdurrahman auf ibn malik al-ashja'i ne ko قال يجي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wata gawa fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul sai na haddace daga addu'arsa yana cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allah ka gafarta masa kai masa rahama wa afihi wa'fu anhu ka amintar da shi daga bala'i kai masa afwa afihi bi ma'ana kai masa mu'afa al mu'afa shine ah, aminta daga bala'i ne bala'i da za ka amincin da shi wato shi ne bala'in duhun kabari da tambayar kabari da zaman kabari wa afu anhu bai masa akuwa. wa akrim nuzulahu ka girmama masaukinka abinda za ka sauke shi da shi abinda zai fitan annubin ne abinda ake karban bako da shi wato ka girmama abinda za ka karbe shi da shi na bakunci a lahira wa wasu mudkhalahu ka yalwata mashigarsa wato kabarinsa in an shigar da shi ka yalwata shi da ruhin ta yadda aka kwantar da shi duk da yake a matsayin nan haka jikinsa ba zan sanya juya to amma ka sanya shi ya zamanto a ruhinsa ta wasa a shi waqtin bil ma'i wa thalbi wal ka wanke shi da ruwa da kankara da raba ruwan raba wato ka wanke shi daga zunubai wa nafsihi min al khataya kuma ka tsarkake shi daga zunubai kama na kaita saubal abyad min ad-danas kamar yanda ka tsarkake farin kifa daga dauda wa Abdul daran khairan min darihi ka musanya masa gida da yafi alheri da gidansa wa ahlan khairan min ahlihi da iyali da suka fi alheri da iyalansa wa zawjan khairan min zawjihi da mata wadda ta fi alheri da matarsa wa dukhilhu aljanna kuma ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azab alqabr ka tsirar da shi daga azabar kabari wa min azab nar da kuma azabar wuta yace hatta tamannaitu an akuna ana zalika almayyit har da dai burin ina ma ni ne wannan mamaci rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito to wannan yana da kyau mu haddace ta ita ce a yi ta wajen addu'ar sallar janaza yana da kyau a haddace ka. to kun ga a ciki aka ce ka musanya masa gida da ya fi alheri da gidansa da iyali da ta fi alheri da nasa da matar aure da ta fi alheri da tasa da imamun nawawi a cikin azkari ya ce idan mace ce sai ka ce Allah ka musanya mata gida da ya fi alheri da gidanta da iyali da ta fi alheri da nata amma ban da miji sai ka shiru saboda in dai saliha ce ta mutu to ga mijinta ne in mijinta shi ma salihu ne eh. eh haka haka haka yazo a hadisin Muawiya ba namijin karshe to ai baka sani ba wata kila ba ta ƙara auren ba saboda haka sai ka ce Allah ya musanya mata da wani mijin da ya na ta alheri na'am sai in tana so in tana so ta kasance tare da shi sai ta ki aure kamar yadda ya faru da Ummu Darda Ummu Darda eh da muawiya ba yana sarki yace yana so ya aure ta da ƙuruciyarta kuma yace a'a ta yi wa Abu Darda alƙawari cewa ita tana so ta zama matarsa a aljanna sai yace mata to kada ki aure bayana saboda haka ba za ta yi aure ba sai muawiya ya tura a masa yace to kin binci azumi dan kin da har yanzu da kuruciyarki Allahu a'lam wannan hukuncin aljanna hukuncin lahira ne wannan na Allah ne wa an abi hurairah wa abi qatada wa abi ibrahim al an abi an wato daga abu hurairah da abu qatada da abu ibrahim al shi kuma rawaito daga babansa wa babansa sahabi ne radiyallahu anhu Allah ya da shi da su kuma duk sauran ma Allah ya da su an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annar sallallahu alaihi wa sallam annahu salla ala janaza cewa yayi sallar janaza fa qal sai yace Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina Allah ka gafarta mu rayoyin mu da matattun mu wa sabirina wa kabirina da kananan mu da manyan mu wa zakarina wa da mazan mu da matan mu wa shahidina wa ga'idina da waɗanda suke halarci tare da mu wanda suke kuma ba sa nan Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-islam Allah wanda ka rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi akan musulunci wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman wanda ka ɗauki ransa ka dauki ransa akan imani Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafsinna ba'da Allah kakka haramta mana ladan haƙurin rashin sa kada kuma ka fitine mu bayan ka bambancin cewa wanda ka rayar da shi a cikin mu ka rayar da shi a cikin musulunci wato ayyukan su to na musulunci amma mutuwa lokacin mutuwa wato zuciyarsa ya to tunda a lokacin nan babu ba aiki a lokacin mutuwa ba aiki ba ne sai dai abin da hali zuciya ta ƙorinta ta ƙudura sai ce to ka ɗauki ransa yana cikin imani wani hadisi rawahu tirmidhi min riwayat abi huraira wal ashhali tirmidhi ya rawaito daga riwayar abu huraira da kuma al ashhali ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة أبو داود كم يروي تشد رواية أبو هريرة دا أبو قتادة وقال الحاكم الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم yace wannan hadisi na Abi Huraira ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim qala at-Tirmidhi at-Tirmidhi yace yace asahhu riwayat asahhu ar riwayatul hadha al hadith mafi ingancin riwayoyin wannan hadisin أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهري رواية الأشهري قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث أوف ابن مالك أما حديث اللي هو اللي إنجنشي أن باب شيني حديث أوف ابن مالك الأشجعي نعم نعم maganar farko da ta biyu shine wannan hadisin na al-ashhari wannan hadisin abu huraira da abu qatada da al-ashhari akwai akwai asani din hadisan wanda yafi inganci a cikin riwayoyin shine riwayar al-ashhari ta uku an fahimta amma shi kansa hadisin ingancinsa bai kai hadisin Auf ibn Malik ba saboda hadisin Auf ibn Malik yana cikin Muslim waɗannan kuma kaga suna cikin sunan a Tirmidhi da Abu Dawud hmm, shi yasa saboda ta hadisin Auf ibn Malik shine yafi inganci a cikin hadisan da aka rawaito na addu'a da mamaci bayan mutuwa duk a cikin hadisan haka Bukhari ya wannan hukunci wa Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya yarda da shi kala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا شوى إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء in kuka yi ma mamaci sallah to ku yi nasihar wato ku addu'a gare shi wato ku yi da ikhlasi ku yi da ikhlasi shi yasa din ne ta ga a wato makusantan mamaci aka fi so da zamantin su ne za su yi masa sallah saboda su da gaske suke jin wajen ikhlasi wajen addu'a in suna nema masa gafarar ka duba har ka tsaya akan janazar mahaifiyarka ko mahaifinka ko ɗanka ko ƙaninka hmm? yana buƙatar wannan addu'a yana buƙatar wannan ceton hmm? za ka yi kana addu'ar kana tunanin tiktok ko kana tunanin wani abu hankalinka ba yana nan ba kawai kan addu'a saɓanin wanda kawai suka zo ana ana sallar ma yana cewa an an yi zan je makabartan nan ko ba zan je ba yaya appointment dina yaya wannan ana wannan addu'ar shi duk yana ta wannan tunanin hmm? to umuman amma kowane musulmi ne yayin da ake mamaci addu'a bai kamata ya zama tuni ta ta shagaltu da wani abu in ba addu'ar ba sai tunashi ya zan yi masa addu'a wa anhu daga dai Abu Huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam fi salati al janaza daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen sallar janaza Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha Allah kai ne ubangijin wannan janaza kuma kai ka halicce ta wa anta hadaitaha kai ka shiryar da ita wa anta qabadta ruhaha kai ka karɓi ranta wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha kuma kai ne mafi sani da abinda ta koye da abinda ta bayyana jina ka a alahu mun zo muna neman ceto a gare shi a gare ka muna neman ceto gare shi faghfir lahu ka gafarta masa wannan abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu abu dawud ataku lil islam to wannan yana cikin wannan da'afahu al-albani albani ya da'afa wannan hadisi وعن واسلة ابن الأسقى دقى واسلة ابن الأسقى قال يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana sallah akan wani mutum daga cikin yayi sallah da mu akan wani mutum cikin musulmi fa sami'tuhu yaqul sai na ji shi yana cewa Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmati wa na yana cikin wato tsarinka yana cikin alkawarin kariyarka wa habli jiwari kuma yana cikin igiyar wato kariyarka ai makwabtakarka da ka ba shi ta kariya aljiwar shi ne ka ce wane yana da karkashin kariya ta faqihi fitnatul kabar ka tsirar da shi fitnatul kabari fitnatul kabari ce tambayar kabari mai tada hankali wannan fitilar da ke cikin tambayar kabari wadda take tsananinta ya kai tsananin fitilar dujal Allah ka amintar da mu to Allah ka ce Allah ka tsira da shi wa nar da azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal hamd kai ma abuce cika alƙawari ne da kuma yabo Allahumma faghfir lahu warhamhu Allah dan haka ka gafarta masa ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim lalle kai mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai abu dawud abu dawud ya rawaito shi yace sahahul albani fi sahih abi dawud wannan ita ma wannan lafazi ne وعن عبد الله بن أبي أوفى لقى عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات شو يا كبر أكن جنازة وتأتاسا كبره فقام بعد الرابعة في bayan kabbara ta hudu ka kadri ma bayna takbiratain kamar abin da ke tsakanin kabbarorin guda biyu waɗancan yastaghfiru laha wa yad'u yana nema mata gafara yana yana addu'a ثم قال سنن يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance haka yake aikatawa wa fi riwayatin a wata riwayan kabbara arba'an ya yayi kabbara hudu fa makata sa'a sai ya tsaya sa'a wani lokaci wani gaggadan wani lokaci hatta zanantu annahu sayukabbiru khamsan har sai da mai tsammanin zai kabbara biyar ثم سلم عن يمينه sannan ya sallama ta gefen damansa a wa an da kuma ta gefen hagunsa to falan ban sarafa kunna lahu yayin da ya sallama sai muka ce da shi ma haza menene wannan fa qala inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna ni ba zan kara muku ba akan abin na naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana aikatawa أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأيتك رواه الحاكم وقال حديث صحيح هذا حديث صحيح ده من أحكام الجنائز إذا سلم على الجنائز بصوري الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك da yake waɗannan alfa'ad ne shi yasa muke sauri don mu kammala babin lafuzza ne sai a yi ƙoƙari a haddace su a kiyaye su yadda an zo sallar janaza din za a iya haɗa su duk gaba ɗaya a yi amma dai wanda ya fi kowanne na farkon na auki ibn mali eh, eh shine hadisin muslim na'am masha Allah Allah ya masa albarka Allahu akbar Allah ya ta mai ceto ne Allah ya ta mai ceto ne don annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi ɗansa ya rasu da daɗe baya ganin sa da koyaushe yana zuwa da yaron sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar maka da hankali yace a baka so ba duk kofa da kaje ta aljanna za ka gan shi ya riga ka yana cewa Allah ka shigo da shi Allah ya shigo da shi ta nan eh, suka yi ta rasa ɗan sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya rasa 'ya'ya guda uku ba su balaga ba ya shiga aljanna Allah ya ba mu suka ce biyu ka ya rasu da layi ce biyu sai ya ce to da an ce ɗaya ma da zai ce ɗaya da <laughs> Allah an kara mu ga wannan na ku kawo in dubo na fi ku sauri me kai ka me kai ka duba me kai ka duba ai ba a saki a cikin irin wannan a kamun jana'i sun za ka duba na'am ina ji na eh. eh eh eh eh eh eh wannan akan shaida ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ku ne wato shaidun Allah a bayan kasa ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداها عن يمينه والأخرى عن يساره في عبد الله بن مسعود صلاة تلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس يدعهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة وهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة التسليمتين المعهودتين ااا zai sallama سلم guda biyu nan ya kawo يكاو حديث da muka كاو na abdullahi ibn ابي اوفى وقد ذهب إلى تسليمتين الحنفية كما في المبسوط وأحمد في رواية عنه sai dai yake wa yajibu al-iktisar ala taslimatin ya halatta ka takaita akan sallama guda daya ya hadisi abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla ala janaza fa kabbara alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahida nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar janaza sai mata kabbara hudu yayi sallama sallama daya akhrajahu ad-darqutni wal hakim wa anhu al-bayhaqi min dariqi abi al-anbas an abihi anhu قلت إسناده حسن كما بينته في التعليقات الجياد ويشهد له مرسل عطاء بن السعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سلم على الجنازة تسليمة واحدة ويقويه أمل جماعة من الصحابة به وقد قال الحاكم فقد صحت رواية فيه عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة شوف دي خلاص نعم إيه، اي an في ne اي كلمه دام اي dama كوي ba اي كذا دام ake ba